بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a darasi na 22 a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya a inda yake a yau 27 ga watan rabi'ul akhir wannan shekara ta 1434 kuma tara ga watan maris watan uku shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin isiya fasali na bakwai fasalin da yake magana a ka abin da ya shafi farillan sallah a darasin da ya gabata mun yi magana ne a ka abin da ya shafi sharuɗan sallah wanda yake ana buƙatar mutum ya cika su kafin ma ya fara sallah to yanzu duk abin da ya shafi hukunci ita karan kanta sallah din da abin da ya shafi lokaci da abin da ya shafi kiran sallah da abin da ya shafi da ikama da abin da ya shafi sharuɗan sallah duk an riga an yi bayanin su yanzu a fasali na bakwai da fasali na takwas da fasali na tara da fasali na goma da na sha ɗaya da na sha biyu malam duk zai zayyano mana abubuwan da suke da alaƙa da al-ahkam a at-taklifiyya a cikin sallah muna da hukunce hukunce guda biyar da ubangiji subhanahu ta'ala ya dora ma'ana akwai wajibi ɗaya kenan akwai abin da yake sunna akwai mustahabbi akwai makaro akwai kuma alharam da suna ƙara ko shida zuwa biyar zuwa shida haka saboda akwai almubah abin da ya sa muka faɗi wannan maganar yanzu a fasali na bakwai za mu fara magana ne akan abin da ya shafi farallin sallah fasali na takwas abin da ya shafi sunnonin sallah fasali na tara abin da ya shafi mustahaban sallah fasali na goma abin da ya shafi makaruhan sallah abin da ba a so mutum ya yi fasali na goma abin da ya shafi na goma sha biyu abin da yake bata sallah fasali na goma sha daya abin da yake bata sallah su ne waɗannan fusul ɗin da suke gabanmu kaga kenan kai tsaye ya nuna yana da matukar muhimmanci mutum ya tsaya ya sa ido a kansu shi fasali na bakwai da yake kunshe da farillan sallah farillan sallah kamar da muka sha maimaitawa a darasan da suka gabata darasan ashimawi da sauransu malamai sai raba fusul din ne zuwa haka domin ka san hukuncin kowanne abu ɗaya da aka lissafa ciki na ɗaya daga cikin farillan sallah duk abin da aka ce farilla ne a sallah to samun shi fatilas ne in aka rasa shi a cikin wannan sallar to babu wannan sallar dan sallar ta shiga matsala sosai da sosai shi abin da yake farilla daga cikin farillai kabaliya ko ba'adiyya ba ta warkar da shi sabana abin da yake sunna sunna daga cikin sunnonin sallah shine abin da ke kabaliya ko ba'adiyya take cike gurbinsa abin da ya shafi mustahabban sallah shi kuma karfin shi bai kai na a mishi kabaliya ba ko a mishi ba'diyya amma su farillan sallah karfin su fi karfin a musu kabaliya ko a musu ba'diyya Allah ta'ala ya mana jagora mana yake cewa faslun fara'idu salati 14 qala rahimahullah malam mai littafin iziya yake cewa fasulun rabewa raba wannan maganar da za mu shiga yanzu da maganar da ya ƙare magana a kanta abin da ya shafi sharuɗan sallah kenan malam ce fara'idu sala abubuwan da suke farallai a sallah arba'ata ashar abubuwa ne da suke goma sha hudu waɗannan al'amurra goma sha hudu kowanne ɗaya daga cikin su farilla ne a cikin sallah in aka rasa shi to an rasa sallah amma a wasu wuraren zai ga an ce goma sha biyar wasu wuraren kuma a ce goma sha hudu idan aka ce goma sha hudu an cire dukulul wakati idan aka ce goma sha biyar an sanya dukulul wakati kar kuma ta mun yi dukhul waqti a cikin shurutus sala cewa sharadi ne kafin mutum ya yi sallah sallah ta zama sallah karbabbiya sai idan lokacin ta ya shiga sai da idan yayi ta lokacin ta bai ba ba shi da sallah kun lura da ke ku yi aka ambace ta cikin shurutus sala kenan ba sai an maimaita yanzu cikin farallan sallah ba su ga farallan sallah suna da alaka da sallah ne da mutum ya shiga kai tsaye قال رحمه الله فرائض الصلاة فرائض جمع na فريضة ce alfarizatu shine farilla guda aka ce alfara'id shine abubuwan da suke farillai farillan sallah farillai da goma sha hudu qala rahimahullah al'ula takbiratul ihrami li kulli musalli wa lafzuha allahu akbar min ghairi ishba'il ba wa la yujzi ghayruha in kana yuhsin al-arabi in kana yuhsin al-arabiyya amma من لا يحسنها فقيل يدخل بالنية دون العجمية وقيل يدخل باللغة قال رحمه الله farko daga cikin farillai goma sha hudu da suke cikin farilla da muke karanta a wannan littafi mai albarka littafin isiya mana ya ce takbiratul ihram farilla ta farko ita ce kabbarar harama li kulli ga duk wanda yake masallaci duk wanda yake masallaci wajibin shi ne yayi kabbara wacce ake kira kabbara haram ita ce kabbara ta farko ana kiranta takbiratul ihram domin kabbara ce da za ta shigar da mutum cikin hurumin sallah kamar yadda ka san makka tana da hurumi madina tana da hurumi hajji yana da hurumi azumi yana da hurumi hakan nan sallah ita ma tana da hurumi tana da abin da mutum in ya shige ta to ya shiga cikin hurumin sallah bi halatta a yi kaza ba bi halatta ya yi kaza ba kullum da ke kuyi sai kiranta da takbiratul ihram ita ce kabbara harama li kulli musallin ga duk wanda yake masallaci in an ce ka duk wanda yake masallaci shine kenan wani baya dauke ma wani isa ce li kulli ga kowanne ɗaya daga cikin masallata kenan wajibi ce akan liman ɗaya wajibi ce akan mamu biyu wajibi ce akan masuduki uku wajibi ce akan wanda yake sallashi shi kadai da wajibi ce akan mace wajibi ce akan namiji shine ma'anar li kulli musallin ga duk wanda yake sallah dan liman yayi takbiratul ihram ba ta dauke ma mamu dan mutum yana liman mamu sun yi takbiratul ihram ba ta dauke ma liman kowanne masallaci wajibi ne ya zo da wannan kabbara ita ce a sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tahrimuha a takbir abin da ke shigar da mutum cikin haramin sallah shine a takbir ya ce Allahu akbar wanda yake kuma ita take haramta mashi abubuwan da suke halas aka ga shan ruwa halas ne shan abinci halas ne yin zance halas ne amma da zarar mutum ya yi kabara harama da zarar waɗannan abubuwa kuma sun haramta a gare shi sama ne ce ne kulli musallin ga kowanne masallaci qala rahimahullah wa lafzuha lafazin ita kabbarar haramar da aka ce takbiratul ihram lafazanta shine Allahu akbar Allahu kaga baka baka yi baka ƙara alhamza ba kafin ismul jalala baka ce Allah baka mai da muka a kira sallah cewar ba a yin haka kuma ka ce akbar baka yi madda na ba'un ba baka ce akabar ba nan ka ce akabar kabara ka bata yi ba sama ya ce wa lafzuha lafzinta Allahu akbar min ghairi ishba'il ba ba tare da ka kosar da harafin ba'un din ba in an ce ka kosar da shine ka sanya mashi madda kace bar in ka faɗa ka ba kai kabbara ba abin da ake bukata shine ka ce Allahu akbar shine abin da ake bukata shi kuma lafazin Allahu akbar malamai suka ce yana da sharuɗa sharuɗin shi na farko shine zama a yi shi a tsaye takbiratul ihram kenan sharuɗin da na farko ya zamana mutum yayi ta tsaye shar'inta na biyu mutum ya zama ne ya yi ta lokacin da ya fuskanci alƙibla kun lura da ke ko shar'inta na uku ya zama ne ya yi ta kuma yadda aka faɗe ta yadda aka ce lafazin da shine Allahu akbar to ya zama ne ya faɗa hakan kada ya ce Allahu akbar yanzu Allah ne mai girma a bai yi ba kwata kwata a billah ko kuma Allahu akbar duk wannan bai dan ya karya ɗaya daga cikin sharɗan kabar waɗannan su ne abinda malamai suka faɗa kuma idan ba manta ba idan muka dubi waɗannan sharuɗa na farko shine a yi ta a tsaye kiran mutum ya yi ta a sofefa kaga bai same ta ba kenan malam ya ce kuma a yi ta daga cikin shi ne a yi ta ana fuskantar alƙibla in mutum ya abin da ya sa ka za ka fahimci wannan mutumin da ya shigo masallaci yana shigowa masallaci abin da ke gaban shi ne sai ya fuskanci alƙibla ya hausa hukin ko sannan sai ya kabbara amma wani yana shigowa masallaci sai ya kabbara sai kuma ya karkata ya juya ya kallaci ya shiga sahu yana akwai matsala irin wannan hali ka rasa raka ɗaya ya fi maka sauki Allah ta'ala ya sauwake akan mutum ya shigo masallaci ya yi kabbara ba tare da ya fuskanci alkibla ba ya yi kabbara ba tare da ya yi tatsi ba in ba kuma mutumin da ya shigo cikin masallaci tintin tintin sai ya kabbara da ya kabbara da aka ida sai ya miƙe ya shiga cikin sauri da aka ida da sallami manzo Allah ya ce mai shi ya ce karka saki domin yayi abin da yake ba a bukata shi a cikin sallah kuma duk abubuwan da suke janyo waɗannan shine mutum yana ji ana kiran sallah ba zai yi kwara ya tafi ba yana ji sai ya ji an fara ya kama ita kuma ya kama ita ce sanar da wanda ke cikin masallaci an fara sallah iza ga ba a daga murya akan ta kamar da ake daga murya a lokacin kiran sallah sai ga mutum wai a lokacin ne ya tawo tin tin tin tin wani ma a lokacin ne zai dauki buta ya fara alwala ko kuma ya ce wai baya son wata raka'a ta kuce mishi Allah ta'ala ya sani to wannan shine abin da ake bukata ya zama na mutum ya yi ta a tsaye ya fuskanci alkibla kenan mutum ya tsaye ya fuskanci alkibla haka ya daga yatsunsa yatsunsa gaba ɗaya su kallaci sama kun lura da ke ko sannan sai ya ce Allahu akbar ne abin da ake bukata daga hannun rafo laidin za mu zo mu shi yana cikin mustahaban sallah amma laba abin da ake nufi da kabiratul ihram ne Allahu akbar din da ya faɗa to kuma abin da malamai suke faɗa idan ya zo ya samu liman ya yi rukuri kaga yana da kabar nuna biyu kabbara ta farko ita ce takbiratul ihram kabbara ta biyu ita ce kabbarar zuwa rukuri suka ce to lalle ilalla ana bukatun a dan samu dan dan takaitaccen shuru ko ya yake da zai bambance su ma'ana idan ka ce Allahu akbar ka samu wasu 'yan sakonni kaɗan sannan kuma sai ke Allahu akbar zuwa ruku'i wannan shine abin da ake bukata kenan lalle ilalla abin da ake so shine riga malam masallaci ya zama na duk lokacin da liman zai zo ka riga ka dade a masallaci shine abin da ake bukata qala rahimahullah wa la yujzi'u ghayruha wannan lafazin na kabbara wanda yake shine Allahu akbar wani lafazin da ba shi ba baya wadatar da shi kenan ba za ka ce ar-rahmanu akbar ba ba za ka ce Allahu al ba kuma al-kabir ba za ka ce ba ko Allahul a'zam duk ba za ka wannan ba in ka yi kuma ba ka yi ba dan ba ka yi yadda aka ce ka yi ba ka'ida ita ce a samu almutaba'a sai ka yi yadda aka ce ka yi sannan abin naka ya zama na ka yi shi daidai idan ba ka yi yadda aka ce ka yi ba ko ka yi bai yi ba isa malam ya nasanta cewa wala yujzi'u ghayruha ba zai wadatar da mutum ya yi wani lafazin da ba ita ba in kana yusin al-arabiyya in ya kasance yana kyautata yaren larabci kenan duk iya larabcin shi duk sanin shi da sunayen Allah da sifofinsa duk ba zai wadatar ba sai yayi lafazin da aka sa shi yayi shine lafazin Allahu akbar amma man la yuhsinuha amma wanda baya iya fadanta da larabci lafazin Allahu akbar ba zai iya fada da larabci ba to anan malamai sun kara mutuna sani fa qila yadkhulu bin niyyati dun al ajmiyya malamai suka ce zai shiga da niyya ne ba tare da ya yi da ajamanci ba ba tare da ya yi da yaransa ba kenan tun da yi niyyar shiga sallar a zuciya shi kenan ba sai tunda ba zai iya Allahu akbar ba shin zai ce Allah mai girma shi ne abinda malamai suke magana kuna ji da ke ko idan ya ce Allah mai girma ya yi da ne ajamanci yi da yaransa to shin zai faɗi wannan ko kuma a'a zai shi ne a ƙudurinsa na zuci na niyya da ya yayi shine maganganu guda biyu kenan wannan magana ta farko ita ce zai shiga sallar da niyya ba tare da yi kaddarar harama da yaransa ba wannan kuma shine abin da yake shi ya fi shahara a cikin saɓanin da suka da malamai suka yi wa wasu malaman kuma suka ce da kulu bi lughatihi zai shiga sallar ne da yaransa sai a fassara mashi lafazin Allahu akbar ɗin da yaransa sai ya fada wani abu da ka zai kana fassara mai kwara ka faɗa mashi ita don wahalar da za ka ɗauka na ya iya Allahu akbar zai zama da sauƙi a kan ka dinga kokarin fassara mashi da yaransa misali idan zai ɗauki minti biyu ne kafin ya iya Allahu akbar to inda yaren shi ne da kyar in bai kai ku minti biyu da rabi zuwa minti uku ba don za ka yi ta kokarin samo kalmar da za ta yi daidai da wannan don fassara za ka yi ba lafazin za ka yi ba Allah salamatu waɗannan al'amura suna faruwa ne ga wanda yake ya shiga musulunci yanzu ga rana tana dab da faɗuwa ya zai yi amma mutumin da yake yana in dai mutumin kwarai ne da izinin Allah ta'ala yana musulmi ka ai waɗannan abubuwa ba a magana kuma da yaransa insha Allah ta'ala wannan ita ce farilla ɗaya daga cikin farillan sallah qala rahimahullah as-saniyatu an-niyya bi an yaqsid bi qalbihi dukhula fi salati al-mu'ayyana ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير ولا يلزمه تعرض في نيته لعدد الركعات قال رحمه الله الثانية فرلا تبيو لك سكين فرلا صلى النية إتشنية النية شرط لسائر العمل بها الصلاة والفساد للعمل نية بكرم الإبادة بتي بكرم العمل بتي إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى to in an ce aniya shine kuduri mutum ya kuduri tare da zartawa tare da fara kai niyya kai himmatu zaka zaka aikata abu sai ka fara shi ake kira da niyya tare da azuma kenan shine da an yaqsida bi qalbihi shine masallaci ya kudirce a zuciyarsa yayi nufi a zuciyarsa kuna ji da kyau yayi nufin mai ad-dukhula fi salati muayyana yayi nufin shiga sallar wacce take ya kudirce yinta sallar azhar ita ce ya kudurta zai sallar azhar la'asar magariba lisha da sauransu wa yakunu qasduhu sai ya zamana kudirin nashi zai kasance ne muqarinan tare yake tafiya daidai wa daida lilafzi takbir da lafazin kabba a lokacin da zuciyar shi take ta hararo sallar da zai yi daidai lokacin kuma sai ce Allahu akbar kuna ji da ke ko shi ake nufi da halarto da zuciya a halarto da zuciyar ya san a daidai lokacin da ya daga hannunsa da ya a zuciyar shi ta halaro sallar da zai yi wala yalzamu ba a kora mushi ba kwata kwata a ta'arrudu fi niyyatihi li adadin rak'at a wurin niyyar ya kujiro da adadin rako'in da zai yi a wannan baya cikin musulunci sallar azhar mai rako'i hudu a bayan liman wani a uzbillah kaga duk wannan baya ciki to kun ga idan muka tsaya sosai muka batun ma a faɗe ta da baki Allahumma inni a da'a salatu buri faradan ikitida bil imani kwata kwata ma babu shi ko malam ya faɗe shi malam bai faɗe shi ba ɗaya kenan malam a lafusin da ya yi amfani da su ya goyi bayan haka ko ya yi raddi a haka ya yi raddi a haka tunda cewa yi an niyyatu bi an da bi kalbihi sai nuna mana inda muhallin niyya din yake shine zuciya ya yi a cewa muke zai shiga sallah iri kaza sallah wacce take kaza kuma a daidai wayar kuna qasduhu nubata ta yi ta kasance muƙarinan daidai wa daidai da lafazin takrim takbir da lafazin kaba sai da ba zai iya yiwuwa ba ya hurta niyya kuma ya zama na daidai wa daidai da kaba idan ya ce Allahumma inni nawaitu ala salati zuhri fardan iktida bil imami Allahu akbar ya raba ko bai raba ba ya raba niyyar daban kabbara daban to amma a lokacin da zuciyar ta halarto da niyyar da sallar da zai yi sai baki ya ce Allahu akbar lokaci guda shikenan mun gano nan da kyau ɗaya kenan na biyu sai mai sharhin wannan kalmar abba abdulsami kenan mai sharhin iziya yake cewa wa annal aula abin da yafi yake daidai adamun nutuki bima qasadahu shine mutum kada ya hurta abin da ya kudirce a zuciya haka yanzu mai sharhi ya fito da cewar ma ba a ba a lafaza ne niyyar kwata kwata wallafdu wallafdu wasi shi abin da ya shafi lafazi abu ne mai yalwa ga sai fa in khalafa lafzuhu niyyatahu idan lafazin da ya faɗa ya saba ma niyyarsa fal mu'tabaru niyya abin ba da ake la'akari da shi shine niyya misali da ya zo zai sallar la'asar da ya tashi ya shigo masallaci ya alwala ya baro shagon shi ko ofis ɗansa duk inda ya taho ya taho sallar la'asar ne amma da ya zo da ya ɗaga hannun da ya tashi lafazawa sai ce Allah mai ne wato ara salatu buri farza yake za bil imami ya ce Allahu akbar wanne zai amfani da shi na zuciya na zuciya niyyar la'asar ita ce za amfani da ita ba abin da ya furta da baki ba don ba shi ne ke da amfani saboda haka abin da yake daidai shine ba a hurtaniya kuma shine abin da malamai suka bada ko kafin mu zo nan mun faɗa a lokacin da muke alwala malam ke cewa wa niyya mahalluha alƙal da kuma kulla niyya wurin da ake yin ta shine a zuciya amma abin mamaki sai ga mutane suna cewa to yanzu kenan mutum zai ibada ba tare da yayi niyya ba wasu sun haka ba tare da ya hurta niyya ba kuma abin mamaki sai su jingina wannan wai mazhaban malikiya ce alhalin ba shi da alaka da mazhaban malikiya ta kusa ko ta nesa قال رحمه الله الثالثة قراءة الفاتحة على الإمام والفذ بذال المعجمة بذال معجمة أي المنفرد قال رحمه الله الثالثة فرلا توكو قراءة الفاتحة على الإمام قراءة الفاتحة قوان ديك الإمام ديكنا والفذ da karatun fatiha ga wanda yake shi shi kadai shine ma'anar alfaz bi zalim mu'jama da zalim mai dugu shine ma'anar bi walfazzi dan ka ga cire dugun ya zama walfaddi da zalim kenan kun gane ko iza ya ce bi zalim mu'jama da zalim mai dugu shine mu'jama in yake mu'mala shine mara dugu me ake nufi da alfaz shine ai al munfari shine wanda yake sallah shi shi kadai kenan wanda yake sallah shi shi kadai mace ko namiji kuna ji da kyau ko da wanda yake shine liman mutum ne kenan biyu waɗannan karatun fatiha a gare su wajibi ne yanzu ya rage mana mamu mamu karatun fatiya a kansa ba wajibi ba ne tunda za muna magana ne akan abin da ya shafi wajibabban sallah domin karatun liman ya ɗauke ma karatun mamu قال رحمه الله الرابعة القيام للإحرام ولقراءة الفاتحة قال الرابعة فرلا تهدو القيام للإحرام tsayuwa tsaye domin ai kabbara harama mun yi magana ta dazu da kyau ko wal qira'atul fatiha kuma a tsaya tsaye don a karanta fatiha kenan wa qiyamu laha takbiratul ihram kenan da kuma karatun fatiha ita ma wa qiyamu laha domin da kuma yin da tsaiwa domin ta kenan idan mutum ya karatun fatiha a zaune ko takbiratul ihram a zaune haka kawai babu sidi babu sarada a sallar take farilla wannan bai yi ba kun ji jumlar da na fada babu sidi babu sarada babu wani dalili kenan idan akwai dalili zai yi kenan ma'ana ba shi da lafiya ba zai iya tsayuwa ba haka kenan a zaune zai iya yin sallar sai ka bar haramar a zaune ya karatu fatiyar a zaune wannan sallar shi nana amma ana magana ne fa a sallar take farilla amma a sallar nafila ya halatta mutum ya yi sallar nafila a zaune sai dai yana da rabin ladan wanda ita a tsaye Allah ba ta mun fahimci wannan da ke ko sai dai idan limamin da yake bi sallan nafila dan a tsaye yake sallah to anan ba shi da zabi shi ma zai yi sallan ne a tsaye liman ne yake tarawi wanda ake yin ta cikin jam'i sallan nafila ce dai ake yin ta cikin jam'i kana bin liman to idan liman ya tsaye za ka yi tsaye amma idan sallan nafila ce kake yin ta kai kai kadai to ka samu ka yi ta a zaune ka samu ka yi ta a tsaye قال رحمه الله الخامسة فرلا تبير الركوع وأكمله أن ينحني بحيث يستوي بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا ما نقول دينا ما عليه قال رحمه الله alhamisatu farilla ta biyar arruku'u shine yin ruku'i warka'u ma arraki'in arruku'u shine yin ruku'i wa akmalu mafi cikar ruku'un da ake so ka yi an yanhaniya shine masallaci ya sunkuya wana ji da ke ko bi haifu ta yadda yastawi za'aruhu gadon bayansa zai daidai da wa unquhu da wuyansa gadon bayansa da wuyansa zai daidai amma idan ya zama ya yi doron zago gadon bayan shi ya yi doro kan shi ya yi ƙasa kaga bai su zama flat ba kenan ba su zama bai ɗaya ba da yawa kuma za ga wani yana sallah sai ya sun kuya kan shi ƙasa ina ba ta mafi tona da ke ƙara rahimullah wa shi ba rukubatehi sai ya buɗe ya abin nan ya sanya gwiwoyinsa sosai da sosai ya bude su wa ya ba'a kafai ya ɗora tafuka hannayensa biyu alaihi ma akan gwiwoyinsa kaga ba wai ɗora hannayensa akan cinyarsa ba wayu jafin rajulu mai na mutum namiji zai buɗa murfaƙensa hannayensa hammata shi kenan zai buɗa su haka an jambayi daga barin jikinsa kamar kenan ma ya nuna kamar mace ba za ta buɗa ba kenan mai ta cewar galibi masail da mata da maza daidai wa daidai ne in ba an samu dalili da ya ware mata ko ya ware maza ba akan waɗansu al'amura wala yunakkisu ra'sahu mala yake cewa ba zai sunkuyar da kansa ba bal yace yadda zai yi ya kunu baharu gadon bayansa zai kasance ne mustawiyan a daidai shi yake bukata wa zai kwatanta mana tun da wannan jistiyoyi muke yi kun ga da mana yake cewa abin da malam yake cewa shi ne ba dai mutum yana tsaye ba eh sai ce in zai ruku'i kafarsa na farko ya buɗa sa ina ta haka idan ya haka sai ya ɗebi yatsunsa guda biyu sai ya ɗora a kan nan wannan kenan sannan sai ya buɗa haka da muke gani ya yi kuwa a yi kasa ko a yi sama to kamar haka ke kuna jira da ko wannan ne cikar ruku'in da ake so masallaci kuma ya buɗa hannayensa haka wannan ne abin da ake buƙatar cikar ruku'i kenan ta masallaci da ake buƙatar su wa wata ya mana mafaka to kenan wannan yana nuna mana zai iya yiwuwa kenan mutane su yi sallah wannan bambance bambancen ya zama na ya bambanta juna wurin lada eh kai ruku'in yayi sai dai bai kai na wani ba kun gane wannan da kyau ko sallallahu salamatu lafiya qala rahimahullah as-sadis as-sujud wa sifatuhu an yumakkina jabhatahu wa anfahu min al والركبتين والركبتين وأصابع القدمين قال رحمه الله السادس فرلا تشد السجود إذا تسجد وصفته سفر إذا كما سجد أن يمكن جبهته shine mutum ya tabbatar da goshinsa shine jabha ya tabbatar da goshinsa kuna ji da kyau ko ya samu ya samu ya yi shi akan gefen hularsa kamar da karanta a shimawi ya samu kuma ya ɗaga haka amma ya ɗaga hakan shi yafi amma ya yayi a gefen hularsa ko a gefen rawaninsa duk sallar shi ta yi in mu ba ya tabbatar da goshinsa nau kenan wa anfahu da hancinsa nau kenan min ardi ya zama da sun kai kasa amma fa ba wai an ce ya tabbatar da ya dinga gugurzawa ba wannan ya tabbatar da goshinsa da hancinsa ya taba ƙasa masa murare guda biyu wa rukubatai hakan nan kuma ya tabbatar da gwiwarinsa gwiwarinsa guda biyu kowace ita ma ta kai ƙasa masa mana kenan ka ce biyar abu na farko goshi abu na biyu hanci abu na uku gwiwa ta dama abu na hudu gwiwa ta hagu wa sabi alƙadamai sannan kuma ya tabbatar da yatsun kafa no kenan eh shida kenan sannan kuma ya tabbatar da hannayensa tafuka hannayensa ya rungumi ƙasa da su nau kenan takwas kenan kullum da ke ko in kuma ta shi ne hadisin umirtu an asjuda an umarta ne in yi a akan gabai guda bakwai sai malamai suke hada goshi da hanci a matsayin abu guda kenan idan mutum yana so ya yi sujjada irin wacce ake so ya yi shine ya tabbatar da waɗannan kowannen su ya kai ƙasa misali ya kasance ya yi haka ba ana dara kenan ba mana dara haka ga gwiwa abin nan kadamai asabi kadamai ga kuma guyoyi guda biyu ga kuma hannaye guda biyu sai mutum ya tabbatar da sun yi haka wannan shi ne abin da ake bukata ba sallar gari ko mutum ya daga ya yi haka ko ya yi kuka na kullum ne ke ya tabbatar da hannayensa sun kai kasa haka to amma abin ban da kai ce sai ya ga mutum kato da shi ko yana sallah haka wannan da ya haka wannan da ya haka akwai da taɓa gani wanda da yana sallah haka ya shimfar kafafuwan su kaga shimfar kafafuwan da ya yi haka bai tabbatar da digadigai ba abin da ake bukata shi ne digadigai su yi haka kuma hannayen su zama saitin kullu waɗannan hannayen su zama saitin kullun shi haka kada ya zama ya sa su haka ko ya sa su haka sannan kuma kada ya shimfida zira'ai haka waɗanda kada ya shimfiɗa su haka kuna ji da kyau ko ba a shimfiɗa su haka a'a buɗa su ake yi haka ake yin su tabbatar da ya yi haka ba kuma haka ake yi ba wannan gama da ba ne kullum da kyau ko lura ka abin da ake mutum ya tabbatar kuskure ne mutum ya yana haka wani yana haka wani yana haka wani yana haka wani ba a irin fata da ba zai gani ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sauke eh yawwa wuri takwas kenan da goshi da hanci a yi dalla-dalla kenan da goshi ɗaya kenan da hanci biyu kenan da hannun dama uku kenan da hannun hagu hudu ina nufin tafin hannu hudu kenan ku da gwiwar dama biyar da gwiwar hagu shida da yatsun kafa na dama bakwai da yatsun kafa ɗaya shinsu. su ma a bankare su su kallaci alkibala kamar yadda muka yi wannan shi ake bukata ka tabbatar a sallaka waɗannan su yi kana mace kina mace ko kana namiji kuna jin da ke ko wannan kuma shi ne gashi a fili dalla dalla mai iziya haka ya fayyace balle a ce wani karatu ne daga wani wani wuri aka kawo yadda ne ma na haka zaka yi ba je na yi ba je na yi maka ka gani ba to ake ne baka taso ba قال رحمه الله السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود فإن تركه وجبت الإعادة قال رحمه الله السابعة فرلا تبقي والثامنة da farilla ta takwas mana ya haɗa mana su kenan ko arrafu min ruku'i tasowa daga ruku'i wa sujudi da kuma tasowa daga sujada kenan farilla ta bakwai arrafu min ruku'i tasowa a miƙe daga ruku'i farilla ta takwas arrafu min sujudi tasowa daga sujada kenan idan masallaci ya yi ruku'i ya gama sai ya taso ya tsaya a tsaye cir kuna ji da kyau ko sai ya tsaya a tsaye cir kafin ya wuce zuwa sujada amma idan ya yi ya yi tazarce da ya ruku'i da ya wuce zuwa sujada ka san ya ya an rasa faralla guda to wannan kuma ya malam zai faɗi hukuncin sallarsa hakan nan ita ma sujada idan mutum ya yi sai ya taso ya zauna kuna ji da ke ko bayan ya taso ya zauna sai kuma ya sake komawa ba wai kwatankuci haka ba da anan sallama ya faɗi wannan wai ita ce sallan munafikai daman ba zai yi ta ba sai lokacin sallah saura kaɗan saura kaɗan lokacin sallah ya fita haka zai zo a guje fatal fatal ya yi alwalar haka nan kuma zai zo ya yi sujjadar ka haka da zai ga yana wala yatuna salata illa wa kusala wala yafikuna illa wa karihun Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah fa in tarakahu idan ya bar tasowa daga ruku'i ma'ana da yi sai ya huce ko kuma ya bar tasowa daga sujjada farko kawai yana kawai dan cire goshin ya yi mai da shi kawai wajibatil i'ada ya zama wajibi sai ya sake sallar nan domin ya rasa ya bar farilla ya zama wajibi sai ya sake Allah ta'ala ya sauke wannan al'amura sallah ce akwai ina so mu fahimci akwai qabulus sawab an karba sallar ta yi kuma an bashi lada kuna ji da wannan ko akwai abin da ya kira abulin ijza an karɓa ne na tayi kawai sallar tayi shikenan babu wani dogon abin a ciki ya sauke farillar da take a kan shi amma wani lada babu shi kamar mutumin da ya je wurin boka boka ya faɗa mashi abin da ya faɗa mashi sai bai gazgata bokan ba yace kai wannan sharo ta fa'i to wannan ba za ka karɓa sallar shi ba ta kwana arba'in yana ji da kyau ko sallar shi ta kwana arba'in ba za a karɓe ta ba kuma dole sai ya yi to wannan ita ce kabu za an yi ta ne ya yi ta a matsayin ya sauke wajibi kawai bayan kwana arba'in ba za a ce sai ya maimaita waɗannan na kwana arba'in ɗin ba amma dama kuma idan gogon ya faɗa mashi ya ce ya yadda ya gamsu to ga wannan sai ya sake sabon musulunci ne gaba daya Allah ta'ala ya sauke to kaga kenan mutane za su yi sallah ya zama na bambance bambance da ke tsakanin su na lada bambanci ne ya fi tazarar sama da ƙasa qala rahimahullah at-tasi'atu farilla ta tara الجلوس للسلام قدر ما يعتدل فيه ويسلم الجلوس للسلام yin zama domin yi sallama aljulusu zama lissalami domin yi sallama qadara ma ya'tadilu fihi gwargwadon yadda shi mai zaman yadda ya daidaitu a cikin zaman gwargwadon yadda shi masallacin yadda ya daidaitu a cikin zaman wa sallimu kuma sallama gwargwadon wannan zaman shine gwargwadon zaman da yake na wajibi abin da ya a kan haka to bai zama wajibi ba ma'ana wa ma zada ala zalika ila akhir tashahudi sunna zaman da ya karu zuwa karshen mutum ya kammala tahiyya wannan zaman sunna ne wal julusu bi qadri du'a'i mandu shi kuma zaman da ya karu daga karshen tahiyya zuwa addu'o'i da mutum zai yi kafin ya sallama wannan zaman shi kuma mustahabbi ne wal julusu ba'da salamil imami makruh kuma mutum ya zauna ya ci gaba da tahiyya ya ci gaba da addu'a bayan liman yayi sallama wannan makaruhi da zaran liman yayi sallama da zaran ka sallabi amma sai ga wani ban liman har ya taso daga sujada har liman yayi kokarin komawa wata sujada wai shi yana can a sujada yana addu'a ko yana wani abubuwa duk ba a sa ba wannan ba ciki shi liman yake bi ba liman ne yake binsa ba idan liman yayi sai ya yi in liman bai ya tsaya sai ya tsaya haka ake magana da zarar liman ya taso ko ka gama ko ba gama ba ya riga ya gama maka kawai zaka taso قال رحمه الله العاشرة تسليمة التحليل وهي السلام عليكم ولا يجزئ غيرها وليس على الإمام والفذ غيرها وأما المأموم فيسلمها عن يمينه ثم يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد يقصد بها الرد عليه والأفضل في تسليمة الرد أن تكون بلفظ تسليمة التحليل ولا يشترط أن ينوي بسلامته الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين ومقابله لا بد من ذلك وعليه يقصد الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين به ويقصد الفظ السلام على الملائكة قال رحمه الله العاشرة فرلا تترى فرلا تقوم بارك الله فيكم daga cikin farillan sallah taslimatu tahlil sallama ta fita daga sallah ma'ana sallamar da za ta halatta maka abubuwan da suka zama haram ɗansu mun yi magana lokacin da ka ce Allahu akbar kabbara ta farko ita ce wajibi lokacin da ke wannan abubuwa da yawa da da suke halal sun zama haram kamar magana kamar abin nan sha kamar ci duk halasin amma da ka ce Allahu akbar duk waɗannan al'amura an dakatar da su to yanzu sallama ta farko ita ce taslimatu tahlil sallama ta halatarwa ma'ana sallama ta fita daga sallah sallama ta fita daga sallah ma'ana sallama ta farko wannan sallamar wajibi ce sallama ta biyu ta uku wannan ba wajibi ba ce qala rahimahullah wa ita ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum wannan jina da ke ko ku lura da jumlar assalamu alaikum kenan kamar da mai ashima ya faɗa ya ce bil alf wallam lam mutum ya sa alf wallam lam ya ce assalamu alaikum ba salamun alaikum ba a gaisuwa ta yau da kullum za a gari mutum ka ce assalamu alaikum za ka ce salamun alaikum duk a gaisuwa amma ta fita daga sallah za ka ce assalamu alaikum ne ɗaya kenan na biyu mu ji lafazin sosai da sosai assalamu alaikum kuskure ne ƙarara ka ce assalamu alaikum kuna ji da ke ko kun ji ya ƙara mata assalamu alaikum yanzu amincin ne a gare ku haka fa limamin na faɗa sannan kuma ya jiyo zai ce kuma su karanta kaza su karanta kaza su karanta kuna ji da ke ko ke yana da hatsarin gaske bai halatta ya ce assalamu alaikum ba ba shi kuma malam ya faɗa ba don da assalamu alaikum ne da mun ga harafin madda irin wanda aka rubuta Allahu ahina lakum an alallahi taftarun kun ga kun ga yake wannan da ke ko to amma zai ce assalamu alaikum karkata in ka ja mutum ya ja rikici eh, in bai ja ba kuma to bai ja rikici قال رحمه الله wala yujzi'u ghayruha wani lafazin da ba ita ba baya wadatarwa kira mutum ba zai ce ai ya gama sallar ko kuma ya fitar da sallar ya ce subhanallahi al'azim shikenan ya gama ko kuma ce Allahu akbar shikenan wa alhamdulillah ko sadaqa Allahu al'azim duk bai ba wa sadaqa rasulullahi al-karim duk wannan bai ba sai dai ce assalamu alaikum wannan kenan sannan na biyu wannan lafazin akwai kari a shi ko babu assalamu alaikum za ka iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah hadisi ya tabbata daga wa'il ibn hujr shi wa'il ibn hujr cewa yi sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallama na yi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kun ji abin da ya faɗa kenan manzo Allah yana liman shi kuma yana mamu kenan yace fa kana yusallimu an yaminihi sai Annabi sallallahu ya kasance yana yin sallama ne a damansa sai ya juyo damansa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa an shimalihi sannan sai ya juya hagunsa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in juwa'in ibn hajar rawahu abu daud wannan hadisi imam abu daud ne ya rawaito bi isnadin sahih da isnadin da yake karau ana zan gana tashi abu lugal maram ko hadisi na 130 ne ko makamantan haka ina ba ta mutunci nan da kyau kenan akwai damar a ƙara assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah da sauransu قال رحمه الله وليس على الإمام bai zama wajibi a kan liman ba walfazzi da wanda yake shi kadai ghairuha wacce ba wannan ba da aka ambata mun faɗi cewar akwai halaccin a ƙara ya halatta ka ƙara ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan lafazin wanda yi sallah ne a bayan manzan Allah ya ruwaito shi shi manzan Allah shine limamin su kuma ba su ɗaya ba su biyu ba su kuma su ne mamansa kaga da uku da qawli inda qawli muhammadin kenan fa ma aminu li dinihi kama ghamiri wa da ka ara a arjali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa sharahu wa amma al ma'mum amma mamu fa ha an yaminihi ya samu ya yi sallamar a dama da shi kenan sai mu fahimci liman da mai sallah shi kadai sallama ɗaiɗai za su yi liman zai sallama ne shi kadai sallama ɗaya zai ce assalamu alaikum haka nan wanda yake sallama shi kadai sallama ɗaya zai wanda yake salla shi kadai sallama ɗaya zai ce assalamu alaikum kamar da malam ya ambata amma kuma mun kawo hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda ya rawaito hadisin yana cikin wanda suke sallah bayan manzon Allah ne ba wai yana zuwa ne an idar da sallar aka bashi labari ba wa amal ma'mumu amman mamu fa yusallimu zai wannan sallamar an yaminihi a damansa sallama nawa kenan ta mamu ta ɗaya sai ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thumma yusallimu sannan sai ya yi sallama qubalata wajihi ya fuskanci gabansa ya kusudu biha radda ala imam yana nufin mai wa liman sallama da yi su tunda liman da zai ce assalamu alaikum ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah to kai ma mamun sai ka juya da maka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallama ka da ka fita sallah kenan da ita yanzu sai ka maiwa da liman sallama da ida zu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah no kenan bi kenan thumma yusallimu ala yasarihi sannan shi mamu zai sallama a hagunsa sallama ta no kenan ta uku yace assalamu alaikum wa rahmatullah amma na hagu in kana alai ahadu in ya kasance akwai wani mutum guda a dama a hagun kenan tun da in akwai mutum guda a hagunka kenan dama ɗazu ya yi ma sallama lokacin da iyo dama yanzu sallama da zaka yi ne zaka yi ne sallama da ima ma su kenan ya kasu da bihar radda alai shi kenan yana nufin maimai da sallama da wal ɗazu قال ya fi fi أبن rad a wurin yin sallaman nan da zaka maiwa da liman. da sallama da zaka mayamma da da dan uwanka mamu da ida zu an takuna bi lafzi taslimati tahlil ta kasance daidai wa daidai da lafazin sallama da kai na farko sallamar fita daga sallah kenan wala yushtaratu ba a shar'anta ba an yanwiya bi salamati al-khuruj min as-salah ba a shar'anta cewa lokacin da zai sallama sai ya kudurta niyyar fato zai sallama nan ne don ya fita daga sallah kun gano wannan da ke ko ba sharanta wannan ba kawai inda ke sallama shi kenan ka gama ala ahadil qawlain mashhurain a ɗaya daga cikin maganganu wanda suke masu maganganu biyu masu ƙarin da suke mashhurai kenan ɗaya maganar an shar'anta ɗaya kuma ba shar'anta ba wa muqabiluhu abin da zai zama zai fuskanci wannan magana budda min zalik shine cewar ba makawa sai ka yi niyyar fita daga sallah lokacin da kake yin sallama amma da yawa wani lokacin mutum zai ji cewar kawai sallama yake yi sai da ya sallama ne ma sai san cewar ya gama sallah to ga kenan ya yi sallama ba tare da niyyar fita daga sallah kake ba ba amma ya ce akwai maganganu <laughs> wasu wasu ya mutane yau ko ladan su suke rage Allah ta'ala ya sauke qala rahimullah wa alayhi yaqsudu al-imam bi salamati al-khuruj min as-salah to akan wannan magana ta biyu wace ike ita ma magana ce mashhuriya mai karfi wa alayya akan wannan ya kasu dil imam liman zai kudirta ne a zuciyarsa bi salamihi da sallama nan da i al khuruj min as fita daga sallah wassalama alal mala'ika kuma da yin sallama ga mala'iku wal muqtadina bihi da waɗanda suke koyi da shi wa yaqsudul fadhu hakan nan mutum ɗaya da yake sallah zai kudirci a zuciyarsa assalamu alal mala'ika yin sallama ga mala'iku kaga irin waɗannan bayanai bayanai da suke buƙatar dalili sosai da sosai ina ba ta mun fahimci wannan da kyau na farko da akwai sallama ta fita daga sallah wanda yake malam yake ce mana sharaɗi ne sai kayan niyyar hakan fita daga sallah ko ba sharaɗi bane mun samu sallama ta nawa kenan ta ɗaya sai sallama ta biyu ta dama akwai mala'ika to kenan idan mamu zai sallama biyu domin a daman shi akwai mala'ika ai shi ma zai iya yin sallama ina nufin kiyasan kenan ko da babu wancan dalilin ai mun karanta dalili kuma kaira ita ce la kiyasa ma annas to ko da ma hakan ne mamu zai iya yin sallama biyu yayi daya a daman sa dan akwai mala'ika sannan yayi daya a hagu sa dan akwai mala'ika له معقبات من بين يديه من خلفه يعقبونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم saboda abin da yake daidai liman zai sallama biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kuna ji da ke ita ce ruwayar hadisin abin nan wa'il bin hujr wanda ya karanta wanda kuma yi sallah ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi sai dai kada mu sha'afa duk waɗannan sallama guda biyu sallama ta farko bai ta ce ta wajibi yana ji da kyau ko ta biyun ba wajibi ba ce kuma cewar ba wajibi ba ce ba shi ke nuna kuma mutum kare yi ta ba ya watsar da ita don da sunonin da mustahaban da su ne ake cicike wasu gurabu da mutum ya samu matsala da su a cikin sallah قال رحمه الله الحادية عشرة الاعتدال في الفصل بين بين الأركان قال الحادية عشرة تقوم شاء الاعتدال شيني ديديتوا في الفصل بين الأركان tsakanin rukunai dole ne ka daidaito a lokacin da kowa ya ganka san abu kaza kake yi lokacin da kake rukui duk wanda ka ya san kana rukui wanda lokacin da kake sujjada kowa ya ganka ya san kana sujjada a saniya ta ashara ta goma sha biyu kenan a tumani na tufi arkani salati kulliha iyaniha wa ruku'iha wa sujudiha wa rafi minha wa bayna sujudatain wal farqu bayna wa bayna al itidal anna al itidal fi al qiyam mathalan na tu istiqrar al قال رحمه الله الثانية عشرة تقوم شابيو فرلا تقوم شابيو الطمانينة نصوة في أركان الصلاة كلها أتكيرك ونصلى تكا متن يتبت يا تار هنك لنسى ولي قدا صلى من إتيكي دل bayan la ilaha illallah babu abin da yake sallah balle fita wai ya kai ta ma su yi kafada da kafada annabi kuma ta ba a darasin da ya gabata har lokacin da mutum yake kura ta biyo shi zaki ya biyo shi ambaliyar ruwa ta biyo shi barayi suka biyo shi ba a ɗauke mai sallah ba inda ya fuskanta nan ce alƙiblar ina fatan ko ko san ba karaman al'amari bane tsora ka dole mutum ya tsaya yayi sallan nan kada mutum ya bai da sallan nan wata abu ba sakamakon wata aba ce kawai da dama an riga an saba yin ta ko ya kai da shi kenan kaga mutum yana sallah fatal fatal fatal fatal la ilaha illallah kaga mutum yana alwala yana sallah yana kamar wani inda wani ba in yi sallar daga kai yake sama inda wani zai gan shi zai gan shi ce lafiya ka ina ka baro wani sai ce eh ya baro shi dai kamar yana hada ma kwastoman shi kaya ne domin shi saboda tsabagen sallar shi ko a masallaci baya zuwa ko a kasuwa baya zuwa masallacin kasuwa sallah a a cikin shagon shi da yake matsatse a cikin zai ɗauko wani ɗan kwali ya shimfiɗa yana sallar yana ɗaukar wannan uh, oro yana mai da shi nan yana ɗauko wannan suga yana mai da ita nan ta faɗo to da kai da ka wuce ka ɗauka yana haɗa maka so mashi kaya ne ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko sai ka sai ga matsaloli da yawa masallaci a kasuwa hawa ba zai iya zuwa masallacin kasuwa in sallah ba a'a shago biyu uku sun sai tabarma sun sa sai kaga an zauna minti goma ba wanda ya ce cikanka kun bai tona da ke ko amma ya tashi ya tafi masallaci kai ka ce daga shagon shi zuwa masallaci daga gidan shi zuwa kasuwa ina ne fi nisa daga gidan shi zuwa kasuwa ya fi nisa akan daga shagon shi zuwa masallaci amma sai ga daga shagon shi zuwa masallaci yana faskara amma daga gidan shi zuwa kasuwa kuma baya faskara su salamatu lafiya Allah ta'ala ya sauke dole ne zama mutum ya daidaitu a sallar shi a ruku'i kulliha qiyamiha tsayuwa wa ha da ruku'i wa ha da sujada wa rafi' ha da tasowa wa bayna sajadatayn da tsakanin sujara guda biyu dole ne zama duk wanda ya ganka ya san abu kaza kake yi قال رحمه الله والفرق بينها بمبنشن طمانينة wa bayna al-i'tidal da bangancin daidaituwa kaga al-i'tidal daidaituwa at-tumaninatu natsuwa menene bambancin su sai malai yace anna al-i'tidal fil qiyam abinda ake ne da daidaituwa fil qiyam a tsayuwa masalan misali inda zamu dauki lafazin daidaituwa a tsaye intisabul qama shine mutum ya tsaya cir shine abinda ake nufi da al-i'tidal ya tsaya cir ba bai rangada nan ba bai kada nan ba wa tumaninatu abin kuma da ake nufi da natsuwa istiqrarul a'dha kowace gaba ta tabbata a inda take a lokacin da kake sujada da muka faɗa da su dukkanin gaban sujada su tabbata a lokacin da kake ruku'i duk abin da yake ya kamata yi balance yayi daidai a ruku'i yayi shi ake nufi da atumaninatu a lokacin da kake zama duk wani nau'i duk wata gaba ta san duk wanda ya ganka ya san cewar zama kake kada wani ya ganka ya ce lafiya wani ce eh to ni da na baro shi kuma yana leƙa wani mazarari haka dan shi bai bayanci zaman sallah kake yi ba ko zaman sallah yake yi ba Allah ta'ala ya sauke الثالثة عشرة ترتيب الأداء أداء وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة والقراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام قال رحمه الله الثالثة عشرة فرلا تقوم شاء أكو ترتيب الأداء جيرانتو بايد سلا جيرانتو سلا ديدي وديدا وهو شيني أن يكون الإحرام كبر حرمه نية كزن قبل القراءة كفن أي كراتو daraji da kyau ko kenan sai mutum ya sai da mutum ya kammala fatiha sai tana aibe takbiratul ihram ba me yake nufi anan sai ya takabiyar ta ihram sai ya sake mai fatiha ko ba wai ya mai fatiha ba sai ya yi fatiha nan ta ce ya maimaita kamar ta dasu ta yi kenan kun bai wannan da kyau ko wal qira'atu kuma a samu karatun sallah qabala ruku'i kafin ruku'i ba wai sai mutum ya yi ruku'i sannan ya karatun sallah ba wal ruku'u kuma a samu ruku'i qabala sujud kafin sujada ba sai mutum ya yi sujada sannan ya ce zai yi ruku'i ba in an yi magana ce ya karanta a surata ali imran ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'i asan Najeriya da take kowa sai ya fahimta sa kowa sai ya ce shi ma ya samu dalili sallallahu salamatu lafiya qala rahimahullah wasujudu qabala salam kuma a sami yin sujjada kafin a yi sallama ba sai mutum ya yi sallama sannan kuma zai ce zai yi sujjada ba kada mutum ya yi sallar harbatu mati a yayi sallar da yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare sallu kama ra'aytu mun usalli mu mai da hankali sosai waɗannan abubuwan da ake faɗa a darasin mu na yau qabaliya da ba'diya ba ta dauke su saboda girman su qala rahimahullah الرابعة عشرة الموالاة فيجب إيقاء أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق قال الرابعة عشرة faralla ta ƙarshe ta goma sha hudu kasa mun yi magana a farko cewar farilla ta farko da malamai suke sa shi ne shagal lokaci kuma mun yi shi a baya lokacin shuruɗin sala almuwalatu ne mutum ya yi sallar bai ɗaya lokaci guda sai ma ne ce fa yajibu iqa'u ajza'i sala kenan yana zama wajibi iqa'u wanzar da ajza'i sala abin nan karkasuwan sallah din gaban sallah din gaɓoɓuwan sallar tun da kaga ai akwai rukui akwai sujada akwai tsayuwa akwai ni akwai kaza mutum ya kawo su wa ya da rukunan sallah din ya li ha ba'du sashin ta yana bin sashi min ghairi tafriqin ba tare da ya rarrabe ba ba wai sai yayi ruku'i yanzu in ya kammala ruku'i ya taso sai je sallama ko soma shi ko ya je ya sauke yaro da ruwa sai ya dawo ya zo ya huce sujada in ya sujjada ya dawo ya kammala ya kammala sujjada guda biyu ya miƙe kafin ya fara karatu sai kuma ta je ta iza wuta ko ta juya talge sannan sai a kaga wannan ayyar bai zama sallah ba kenan kun fahimci wannan da ke ko shine abin da malam ya kawo Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahmashe shi Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kun bayanci tambaya da yi ko yake cewa a duk lokacin da aka yi tambaya aka yi karatu kan sallamar mamu sallama uku abin ya kai rikita shi sai ni kuma na ce sau da yawa na kan ce in na samu lokaci zan yi bayani na faɗi wannan lokacin da muke a kabari ina jin na faɗi wannan lokacin da muke a shimawi da izinin Allah ta'ala zan samu lokaci in yi bayani inganci ko rashin inganci tunda yanzu fiyar an riga an sani yadda mutum da ya sallama uku an riga an sani bai shi ne matsala ba shin ya inganta cire-cire ya zuwa ga manzon Allah ko bai inganta ba shi ne maganar da ake magana ko da izina Allah ta'ala wani samu lokaci mu ƙara bayani da akwai darussa a gaban mu ko a nan ko a risala insha Allah ta'ala mai hukuncin wanda yake ya karanta ya sani wannan an kalu mutum mai ma da ya sani da cewar an karanta cewar duk abin da liman ka yi a lokacin da liman ya taso ka taso ko ka gama ko ba gama ba sai shi kuma ya ji wannan karatu kuma ya sani amma sai ya ki wannan yana rage ma shi lada ne domin inna ma ju'ila li imamu li utamma an sanya liman ne don akwai da shi yanzu yana neman ya ware kansa kenan Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk